والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 29 ga watan Zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da talatin ga watan August shekara ta dubu biyu da goma sha tara. muna cikin karatun littafin addurar bahiya fitamyiz bainan najiya walgawuya min firage hazir umma yau za mu tashi shafi na 110 da goma na'am nan ba na sha takwas ko a nan ba na nawa tara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Isa ta ashar. Na sha tara. Yastankiruna nazariyatal bada. Su ƴan shi'a zaidiya suna inkarin nazariya na ainihin bada'u. Allati qala biha al-Mukhtar al Wanda Mukhtar al ya faɗe ta. An gane Mukhtar shi ya ƙirƙiro wannan aƙida a cikin aƙidan Shi'a. حيث أن الزيدية تكرر أن علم الله أزلي قديم تعند سوء شيء الزيدية سنة تبتروا cewa lalle ilimin Allah yana nan fil azal sannan kuma ilimin Allah kadim ne wato tuntuni yana nan ghayru mutaghayyir kuma baya canzawa wa kullu shay'in maktubun fil lawhil mahfuz sannan sun yadda cewa kowane abu wato an rubuta shi a cikin lawhil mahfuz wa kulle kulla shay'in bi taqdirillahi jalla wa ala sannan sun yarda cewa kowane abu wato da kaddaran Allah ne subhanahu wa ta'ala wa anna min an-naqs fi ilmi Allah ay yughayyira Allah iradatahu li ghairi ilmi cewa yana daga cikin nakasu, a cikin ilmin Allah ya canza iradarsa an gane ko li tagayyuri ilmihi saboda canzawan ilminsa dama menene ainihin bada bada shi ne canzawan irada domin canzawan ilimi misali yan shi'a ja'afariya suna cewa a annabi ibrahim alayhi salam lokacin da Allah ya umarce shi da ya yanka ɗansa annabi isma'il ya zo ya samu ɗansa ya ce wa ɗansa ya bunayya inni a rafin manami anni albahuka. fanzur ma za ta ra yace ya kai ɗana lalle ina gani cikin bacci cewa lalle na yanka ka ka duba menene ra'ayinka sai yaron yace ya abatif almatu umar yace ya kai mahaifina ka aikata abin da aka umurce ka ni insha Allah min as-sabirin zaka same ni insha Allah daga cikin masu hakuri to a lokacin da annabi Ibrahim alayhi salam ya dauki ɗansa ya kwantar da shi zai yanka shi Shi ne a waya lokacin nan sai Allah subhanahu wata'ala wa iyaz billah wai sai Allah ya ga cewa kuskure ne bai dace a yanka annabi Isma'il ba kun gane ko nan take sai Allah subhanahu wata'ala ya sauri ya canza ainihin iradansa me iradansa na farko kaga iradansa yanka annabi Isma'il to Allah sai ya ga babu maslaha ga yanka annabi Ismail nan take sai ya canza irada saboda iliminsa ya canza bi ma'ana yanzu ya gano ba daidai ba ne ku fahimci wannan ko to wannan shine abin da shi suke kira bada'u in Allah ya yi nufin abu daga bayan sai Allah ya gano wannan abin da ya nufi ba maslaha a cikinsa da sauri sai Allah ya canza ya kawo wani abu can daban to shine su 'yan shi'a zaidiya suna raddi da kakkausan murya ga sauran shi'o'i masu aƙidan bada suna ganin cewa wannan aƙida na bada bada'u kafirci ne ba an fahimci wannan ko saboda an nuna wato iradan Allah ya canza saboda canzawan iliminsa ba kenan da can bai sani ba daga baya ya sani Allah ya ce a yanka annabi Ismail da can bai san matsalan ba daga bayan sai gano barna na yanka annabi Ismail sai canza ra'ayinsa sai aka ce musu wannan aya ba tana magana kan ainihin bada'u ne. ita ayan tana magana kan jaraba wanda Allah ya yi wa annabi Ismail ne annabi Ibrahim da ɗansa Allah ya jaraba su ne domin ya nuna wa mutane ƙarfin imani na annabi Ibrahim ba wai Allah bai sani ba ne na wa Tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna a lokacin da wato ubangiji ya jarba annabi ibrahim da wasu kalmomi sai annabi ibrahim ya cika an gane ko sai yayi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ala inni ja'iluka lin-nasi imama sai Allah ya ce lalle ni zan sanya ka ka zama to jagora ga mutane an gane kaga wannan ya nuna annabi ibrahim Allah ya jaraba shi kuma da Allah ya jaraba shi sai ci jarabawa Allah ya ce ya yanka ɗan shi kuma ya yi cikakken biyayya ga Allah shi ma ɗan nan ya miƙa wuya ga Allah sannan da Allah ya ga ya miƙa wuya gare shi sai Allah subhanahu wata'ala sai ce dama ina gwada ka ne ba wai dama ina nufin in zartar da wannan hukuncin ba ne an fahimci wannan ai to amma sai 'yan shi'a suka jahilci abun sai suka fassara ayan a matsayin bada'u wa iyaz billah to kenan yan zaidiya sun bambanta da yan ja'afariya da yan ismailiya ta bangaren aqida na bada'u na'am aqidatu zaidiya. aqidan zaidiya. mazhabuhum yamilu ila al-i'tizal mazhaban zaidiya. yana karkata zuwa ga mu'tazilanci wa huwa fi nafsi alwaqti min aqrab madhahib shi'ati ila ahli sunna sannan kuma duk da haka duk da cewa mazhaban zaidiya yana karkata zuwa ga mu'tazilanci to sune kuma mafi kusantan ainihin mazhaba na shi'a zuwa ga ahli sunna an gane ko ka san dai aqidar mu'tazilanci aqida ce lalatacciya to amma kuma in ka auna 'yan shi'a zaidiya da sauran 'yan shi'a to 'yan shi'a zaidiya su ne 'yan dama-dama su ne suke kusa da ahalus sunna amma wayancan 'yan shi'a ɗin sun yi hannun riga da ahalus sunna ina fasan gane wannan bambanci tsakanin shi'a ismailiya da ahalus sunna zan iya cewa kusan bambanci tsakanin sama da ƙasa ne bambanci ne wanda yake mai faɗi sosai sannan bambanci tsakanin ahalus suna da shi'a ja'afariya zan iya cewa kawo misali kashi kashi 90 cikin dari ko 80 cikin dari. cewa kila goma ne ko 20 ne suka yi daidai amma sauran gaba ɗaya sun yi kusan bambanta an gane wani go? to shi sa shi abin nan a wannan wanda ya littafin hududul arida bayyana shi'a wa ahalus suna lokacin da ainihin 'yan shi'a suka zo masar suka zauna da manya-manyan malamai na masar cewa wato ya kamata a samu attakaru baina shi'a wa ahli sunna a samu wato kusancece ne ya tsakanin shi'a da ahli sunna suka nuna bambanci tsakanin shi'a da ahli sunna bai da yawa kaza kaza kaza kaza har ma ya zamanto ana ta tattaunawa har aka samu aka gamsar da malaman masar a lokacin shekul azhar wanda ana kira shi shaltut a lokacin shi ya ba da dama ya ce a sanya mazhaba ta ja'afariya a cikin syllabus na Misira. su ma 'yan shi'a a iran za su sanya mazhaba ta ainihin ahalus sunna a cikin syllabus ɗinsu a lokacin nan sai ainihin su 'yan Misira da gaggawa suka canza silabus ɗinsu kafin ka ankara an fara karantar da mazhaban jafariya aka ce mazhaban jafariya wato daidai kamar da kasan mazhaban malikiya ne da sauran mazahib kamar irin bambanci tsakanin malikiya ne da shafi'iya ba wai wani bambanci mai tsanani ba ne da sauransu to irin wannan abun sai ya zamanto ana ta karantar da wannan manhaji a masar amma sai wasu malamai suka hararo suka hango cewa 'yan shi'a ba su ma yi silabus ɗin ba ba su fara karantar da shi a iran ba an gano wani ko sannan kuma malamai suka yi bincike sosai suka gano akwai tazara mai tsanani tsakanin shi'a da ahalus sunna ba zai ba taɓa yiwuwa ba ne a samu wannan takaro ɗin an gane idan ahalus sunna sun yi gabas shi'a za su yi yamma in sun yi kudu shi'a za su yi arewa shi ne sai khadibul bagdadi a sai wannan abin a muhibuddin al-khadib rahimahullah sai wallafa littafi mai suna hudukul arida bai da sunna wa bai da shi'a wa ahli sunna wato akwai wani irin tazara mai faɗi tsakanin shi'a da ahli sunna kamar parallel ne da Allah ke cewa parallel line wanda ba zai taɓa yiwa ya haɗa haka ba har abada sai dai a taɓa haka ya kawo bambance-bambance ya tona ma a asiri shi yasan yayin a suke tsananin kin muhibbuddin al-khadib saboda ya tona musu asiri ya faɗa aƙidunsu kuma ya kuskurantar da fahimta na shekul azhar wanda ke cewa wai aƙidan a ja'fariya da na ahlus sunna da ɗaya ne kawai bambanci ne kawai na mazhaba kamar bambanci tsakanin malikiya da sauran mazahi ina fatan gane wannan to wannan shi ne, saboda haka Aƙidansu su yana karkata zuwa ga aqidan mutazilanci suna cewa ba kamar yadda mutazila suke cewa ba a ganin Allah gobe kiyama su ma haka ne kamar yadda mutazila suke da aqidan almanzila bainal ne, su ma haka ne kamar yadda mutazila suke ganin idan mutum ya mutu zai dawoma a wuta an gane wannan ko in mai saban Allah ne su ma haka ne sannan dangare da abin da ya shafi yin tawaye ga shugabanni da ɗaukan makami ga shugabanni su ma duk haka ne saboda haka suna karkata zuwa ga ƙida na mutazilanci sannan kuma amma duk da haka duk da wannan lalacewar nasu fa yan zaidiya sun fi kusa da ahalus sunna fiye da sauran shi'a ne an fahimci wannan ko na'am wa qad kana zaid nafsuhu tilmizan su ibn wata hakika ya kasance shi shi zaidu din shi karan kansa wato dalibi ne ga ainihin wasil bin Ya yi karatu a wajensa wasil mu'tazila wanda shi wasil din shi ne shugaban mu'tazilawa gabaki daya ah, wa darasa wa wata darasa ma'ahul ulum sannan ya koyi ilimin muka a wajen wasil bin ata wata athara bihi bi afkari sai ya tasirantu da wasil da kuma irin afkar na wasil din ومن هنا كان تأثره بمذهبه واضحا كل الوضوح daga nan wajen za a fahimci tasirantuwan zaidu bin Ali da ainihin mazhaba na mutazilanci wazihan kullal wudu wato a bayyane yake kowane irin bayyana a fili yake fata'assara zaidu bi wasil ibn yada sai zaidu ya tasirantu da wasil bin yada wani kala ba a zoha ilal fikirin zaidi sai ya ciranto wasu daga cikin afkar na wasil ya ciranto su zuwa ga fikira na 'yan zaidiya وإن كان هناك من ينكر hada هذا التتلمذ duk da cewa wato akwai wanda suke inkarin wannan dalibta akwai daga cikin malaman tarihi masu cewa samsam zaidu bin ali bai yi dalibta wajen wasil bin hada ba وهناك من يؤكد وقوع اتصال دون الثاني sannan akwai wanda suke karfafa aukuwan saduwa an gane akwai wanda suke cewa lallai wasir bin yatsa ya haɗu da ya sadu da ainihin a wannan kai shi zaid bin ali ya sadu da wa wasir bin yatsa duna sani ba ta banda dalibta ya dai hadu da shi amma bai yi dalibta a wajensa ba an gane wani ko to amma idan mutum ya duba aqida na zaidiya zai ga a wajen aqida sun tasirantu sosai da aqidan mutazilanci suna inkarin ceto gobe kiyama suna da aqidan almanzila bainal manzilatayn suna da aqidan inkarin ganin Allah ba a ganin Allah gobe kiyama an gane suna da aqidan ainihin a wannan cewa idan mutum ya mutu zai dawo ma wutan jahannama kamar yadda na faɗa da aqida kuma na tawaye ga shugabanni da ma duk irin duk wannan akida na tawaye akida ne na khawarij kuma akida ne na mu'tazila an gane ko to wannan shi ya sanya malaman tarihi suka yi sabani game da zai wasu na ganin yayi dalifta ne wajen wasil wasu na ganin bai dalifta wajen shi ba ويصرح الشهرستاني بتلمذة زيد بن علي لواصي أما an شهرستاني ko Allah ya masa rahama ya بيّن صراحة da ainihin zai dubi bin ali ga wasil bin yaza ya abi hanifa a wato zaid bin a zaid bin wato shi wasil bin yaza yayi ɗalibta a wajen wasil sannan kuma har zuwa ga abu hanifa kuma a zai zaidiya ƙungiyoyin zaidiya zai الفرق الزيدية إلى عدة فرق ƙungiyoyin zaidiya sun resantu zuwa ga ainihin ƙungiyoyi da yawa وقد اختلف المؤرخون في عددها حقيقة ما لمن تاريخي سيجي ساباني كعدد ƙungiyoyin zaidiya فعدهم الأشعري ست فرق سي أبو أبو نم أبو الحسن الأشعري رحمه الله يا لسا فاسو أما تين كيوا سو كونجيوي ne guda shidda وهي الجارودية سوني أقوي إن زيدية مسونة جارودية والسلمانية أقوي إن سلمانية والبترية أقوي إن بترية والصالحية أقوي إن صالحية والنعيمية أقوي إن نعيمية والقاسمية النزي إن قاسمية وإن سوني الشدة نعم وهصرهم المسؤول بثمان فرق شي مسؤولي يا يا يا كان كيسو شي واسو كونجيو يني غدا وهي الجارودية والمرئية Sune jarudiya da margiya wal aburakiya wal yaqubiya wal ukaibiya wal abtariya da kuma abtariya wal juwairiya wal yamaniya da juwairiya da yamaniya wa qala al baghdadi thalath firaq shi kuma baghdadi sai ya ce kungiyoyi ne guda uku al baghdadi al kungiyoyi guda uku kawai akwai jarudiya wa za'imuha abul jaru sayyad ibn abi zayyad shugaban wannan kungiya shine abul jaru zayyad ibn abi zayyad aw qad za'amu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nassa ala imamati ali radiyallahu an wa inna mutane yan jarudiya haqiqa siraya cewa lallai manzo sallallahu alayhi wa sallam yayi nassi bi ma'ana yayi bayani kararra akan shugabancin Ali bin Abi Talib bil wasfi dun al ism da ainihin hannunka mai sanda wato da siffantawa ba tare da ya kama sunan Aliyu ba wato manzo sallallahu alaihi wasallam yayi nasi ga shugabancin Aliyu ta hanyar siffanta shi mai siffa iri kaza iri kaza iri kaza shine zai zama shugaba sai aka cewa wannan wannan siffa din ya fi dacewa da Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu in ji su yan jarudiya وزعموا أيضا أن الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي كما سن ريا كما cewa lallai sahabbai sun kafirta da suka bar yin mubaya'a ga Aliyu bin Abi to wannan akida na yan jarudiya ya kusantar da su zuwa ga yan zuwa domin asalin yan zaidiya ba sa kafirta sahabbai haka nan gane yan zaidiya sun yarda da shugabancin Abubakar sun yarda da shugabancin Umar amma suna ɗan jiha kaɗan da shugabancin usman Suna fatan gane wannan to kaga a ka duba su ɗin nan ba sa kafurta dukkan sahabbai amma sai wa'annan 'yan jarudiya ɗin su suka ce sahabbai sun kafurta saboda sun bar yin mubaya'a ga aliyu a to manzan allah bai fito ɓaro-ɓaro ya ambaci aliyu ba amma ya ambaci sifa ne to ai wannan sifa ɗin kamar yadda ya dace da aliyu zai iya dacewa da wani kuma an gano wannan ko ya za a yi a kafirta mutum ga abin da ba ƙarara ba an gano wannan ko ai ba zai yiwu a fitar da mutum a musulunci ba ga abin da bai fito fili ba to su sun ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ne ya dan kawo siffofi ne wanda idan mutum ya lura zai gane siffa ne na aliyu amma sai sahabbai suka kiyarda su yi masa mubaya'a sai suka yi mubaya'a ga abubakar da umar da usman saboda haka bi hazal itibar sahabbai sun yi ridda an gano wannan ko aha وقالوا أيضا إن الحسن بن علي هو الإمام bada علي sannan kuma sun ce kuma lalle alhassan bin ali shine imam bayan ali bin abi talib thumma aqulu husayn sannan daga baya dan uwansa husaini kana imaman ah, ba'da alhasan ya kasance radiyallahu an ya kasance shi ne imam bayan Hassan radiyallahu A jarudiya fi الجارودية في firkatain Su kuma 'yan jarudiya sun kasu a wajen wannan jerantuwan an gane ko cewa daga Aliyu bin Abi dalib saiwa sai Hassan daga Hassan saiwa sai Hussein an gane to yan jarudiya a wajen wannan karkasuwa wato sun kasu kashi biyu فرقة قالت إن عليا nasu على إمامة ibn الحسن wasu bangare daga cikinsu sun ce lalle ali bin abi talib yayi nassi akan imamancin wato dan ثم نص الحسن على إمامة أخيه الحسين بعده إن عليا نص على إمامة ابنه كنا الحسن ابنه للي علي بن أبي طالب yi نفسي akan imamanci ɗansa alhassan sun manasta alhassan ala imamati akhihi al-husayn sannan sai hassan ya yi nafsi akan imamanci dan uwansa husayn ba'da da hu bayansa ah, sun ma tsoratil imamatu ba'da da hu mashura shura sannan sai imamanci ya bayan su shura fi waladai hassan wal husayn ya zama shura a cikin 'ya'yan alhassan da husayn game da 'ya'yan hassan da husayn manzan Allah bai siffanta ba kawai za a yi shawara ne a duba wanda ya cancanta ba shugabanci faman kharaja minhum shahiran saifa to duk wanda ya fito daga cikinsu ya zare takobinsa da'iyan ila dini yana mai kira zuwa ga addininsa zuwa ga mazhabansa wa kana aliman wa arifan kuma ya kasance malami kuma masani fa huwa al-imam shine imam kawai an gane ko in dai a cikin su wani yi ƙarfin hali ya zara takobi ya tara jama'a ya zo ya kira su aka ji aka kifar da gwamnati to shi wannan wanda ya zara takobi ya kira mutane zuwa ga addininsa kuma ya zan malami ya zan masani to wannan shine imam an gane wannan ayi wannan shine Shi ne imam in ji su kaga kenan za a iya samun mutane ila a cikinsu a samu mutane biyu ko uku kowa ya zara takobi kaga abu zai zama fitina tunda ba ayyana ba kowa yana da iko ya zara takobi in ya samu nasara ya zama to imam kenan lalubai suke yi cikin duhu kenan na'am wal firqatu thaniya za'amat anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam su kuma kungiya na biyu sun raya cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam nassu ala imamati hasan ba'da ali cewa yayi nassi akan imamancin hasan bayan aliyu radiyallahu anhu wa imamatar Hussein ba'ad al-Hasan da kuma imamancin Husaini bayan Hasan ثم افترقت الجارودية بعد هذا في الإمام المنتظر sannan sai 'yan jarudiya suka yi saɓani bayan wannan game da al-imam al-muntazar mahadi game da imam al-mahadi firaqan wato sun kasu wato wato kaso daban-daban wa yaqulu al-baghdadi Bagdadi yana cewa fa hadha qawlul jarudiyya wannan shine ra'ayin yan jarudiyya wa takfiruhum wajib kafirta wa'annan wajibi ne li takfirihim ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Me yasa kafirta sai zan wajibi su zama kafirai saboda kafirtawan su ga sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi biyu. نبيو Salmaniya akwai 'yan zaidiya masu suna salmaniya a asba'u sulaiman bin jarir wa'annan ne mabiyan wani mutum mai suna sulaiman bin jarir allazi qala inna al-imamata shura wanda shi kuma yana cewa a nashi ra'ayin imamanci shura ne kawai za a zauna ne a yi tunani a cikin mutanen gidan annabi wa ya fi dacewa a ba shugabanci وإنما تنعقد بعقد min من خيار Kawai imamanci yana ينا ne da kulluwan mutane biyu daga cikin zababbin al'umma in ka samu wasu mutane biyu daga cikin zababbin al'umma suka ayyana wani mutum suka ce shi ne shugaba shi kenan ya zama shugaba wa ajaza imamatal mafdul sai shi wannan bawan Allah ya halatta imamatal mafdul ma'a wujudil afdal an gane shugabancin na ƙasa tare da samuwan wanda ya fi shi shugabancin na ƙasa tare da samuwan wanda ya fi shi domin kamar yadda kowa ya sani su suna ganin aliyu bin abi talib ya kowa daraja a cikin sahabbai su yan zaidiya an gano wannan ko to amma kuma ba sa inkarin imamanci ko khalifanci na abubakar radiyallahu anhu sun ce shugabancin abubakar ya yi amma da aliyu shi ya yi shugabancin da ya fi dacewa an gano wannan ko shugabancin aliyu ba matsala a cikinsa suka ce imamatul mafdul ma'a wujudul abdal jaza shugabancin na ƙasa-ƙasa duk da samuwan wanda ya fi shi ya halatta su daga shugabancin abubakar da umar ya inganta ba ya halatta a aibanta su ko a kafirta su an gane wannan ko to su yan zaidiya yan salmaniya ba sa kafirta abubakar da umar ko ba sa zagin su sai dai me suke cewa aliyu bin abi talib shi ya fi cancanta ya zama to shugaba an gane wannan ko wa asbata imamata abi bakr wa umar sai wa'annan yan shi'a din sai suka tabbatar da imamancin abubakar da umar وزعم أن الأمة تركت الأصلح في bilbai'a. to shugabancin Usman fa suna da alamar tambaya a kan shi akwai matsala an gane ko amma shugabanci abubakar da umar ba su da matsala a kan shi su nan. an gane ko wa za'ama shi wannan bawan allah sai ya raya an al'umma tarakatil asla fil bai'a cewa lalle al'umma sun bar abin da ya fi maslaha abin da ya fi dacewa a wajen bai'a abin da ya fi dacewa wajen bai'a shine a yi bai'a gawa a yi bai'a ga aliyu sai al'umma suka bar wannan suka yi bai'a ga na ƙasa-ƙasa لأن عليا رضي الله عنه كان أولى بالإمامة منهما يوم علي رضي الله عنه شيء تشنشنتا دا إمامنشي بيدا أو وكا دا عمر إلا أن الخطأ في بيعتهم لم يوجب كفرا سيدي كسكري أوجم مبايع أنسو بوجب تد كافرشي با كسكري أوجم مبايع أنسو بوجب تد كافرشي غواندس كيمس مبايع با ولا فسقا kuma bai wajabtar da fasikanci ba an gano wani ko kaga a nan wajen kenan kamar suna ma 'yan shi'a ja'afariya raddi kenan masu kafirta dukkan sahabbai saboda ba su yi mu baya ga ainihin aliyu bin abi talib ba ah, wa kaffara sulaiman bin jarir usman sulaiman bin jarir ya kafirta usman bin affan an gane wani ko shi wannan shugaban 'yan salmaniya din nan suleiman bin jarir ya kafirta Usman bin Affan bil ahdath allati naqama hal naqimuna minhu an gane ku da ahdath da abubuwan da suka faru wanda naqama hal naqimuna minhu masu inkari suka yi inkari gare shi akwai abubuwa wanda wasu mutane suka yi inkari ga Usman bin Affan wanda dukkan su gabaki daya wato mafi yawa daga cikin su shike da gaskiya an gane wannan ko abubuwan da suka yi inkari ba gaskiya ba ne wasu ma sun masa kazafi ne sun jingina masa abinda ya barranta daga gare shi wanda akan haka suka halatta jininsa har ya zama to sun kashe shi radiyallahu an an gano wani ko to shi wannan bawan Allah ya kafirta Usman bin Affan akan wannan wa ahlus sunna yukaffiruna Sulaiman ibn Jarir kaji su ahlus sunna suna kafirta Suleiman bin Jarir min ajli annahu kaffara Usman saboda ya kafirta Usman bin Affan radiyallahu anhu kenan duk wanda ya ce Usman bin Affan kafiri ne to shi ne shine ne bai kafiri saboda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya masa kyakkyawan yabo ala astahayi min rajulin tastahayi minhu almalaika shin bazan ji kunyan mutum ba wanda hatta mala'iku suna jin kunyansa mutumin da manzon Allah sallallahu ya auren ma ya auren masa da ƴaƴansa guda biyu ya auren masa da wannan ta rasu ya ƙara aura masa ta biyu ta rasu ya ce wallahi da a ce akwai wata wallahi da na aura maka kenan manzo sallallahu ya san sa shi yasa yake sha'awan su hada surkuntaka da shi amma wayannan mutane lalatattu ba sa jin nauyi su bude baki su ce wai Usman bin Affan ya yi ridda to duk wanda ya kafirta Usman shine farkon kafiri wa yazillah wannan magana in muna son mu same shi mu duba cikin littafin da kira maqalatul islamiyyin na Abul Hasan al-Ash'ari mujalladi na daya shafi na ɗari da talatin da bakwai da kuma littafin al-milal wa nihal shi ma akwai wannan bayani a ciki na'am الثاني na uku albatariya sannan akwai yan zaidiya masu suna albatariya wa haula'i asba'u rajulayn wa'annan mabiya mutane biyu ne mutane biyu ne jagororin wa'annan mutane ahaduhuma al-hasan ibn salih ibn yahya ɗaya daga cikin su shine al-hasan ibn salih ibn yahya wal akhar kathirun nawai ai dai shine al-abtar kathirun nawai wanda ana mai lakabi da suna al'abtar. da suna al-abtar Ah, wa qawluhum ka qawli Sulaiman ibn Jarir maganan daidai yake da maganan Sulaiman bin Jarir zaimu Salmaniya wato shugaban yan ƙungiyar Salmaniya an gane ko na cewa me imamanci shura ne ko sannan imamanci yana kulluwa da mutane biyu daga cikin zababbin al'umma kuma sun halatta imamancin al-mabdul ma'a wujudil abdal an gane to amma kuma bai bambanci da wa'ancan Ah, ghayra annahum tawaqqafu fi Usman. sai dai su sun yi tawaqqufi sun dan dakata wajen kafirta Usman da aka ce musu yaya matsayin Usman a wajen su sai suka yi tawaqqufi suka ce Allahu a'lam walam yaqdimu ala dhanbihi wala ala madhihi wato basu dimfari zarginsa ba ko yabansa sun ka tambaye su kan Usman ba sa zargin Usman bin Affan sannan ba sa yabansa kawai Allahu a'lam to wa'annan wani irin hukunci zaka ba su musulmi ne ko kafirai eh wani ya ce musulmi ne yan ta'adda walam yaqdamu ala zambihi wala ala madihi ba su dimfari zarginsa ba ko kuma yabansa na'am wa haula ya ahsan halan inda ahli sunna wa'annan sun fi kyawun hali a wajen ahli sunna ahli sunna sun fi ganin wa'annan a matsayin ƴan dama-dama. Amin ashabi jarir fiye da ainihin ɗaliban jarir. Wa qad ja'ala Shahrastani hadhihi al-firqa firqatayn. Hakika al-Imam Ash-Shahrastani rahimahullah ya sanya wayannan ƙungiya, wato ya ce wannan ƙungiya ta batariya sun ka kashi biyu. Ihdahuma atba'u al-Hasan bin Salih. Ɗaya daga cikin su mabiya al-Hasan bin Salih wa sama'a salihiyya. sai ya kira ta da suna ‘yan swalihiyya. Wasaniya atba'u kasir annawawi al-mulaqab bil abtar. Na biyu shine mabiya kasir annawawi al-mulaqab wanda ake mai ainihin lakabi da abtar. Wasamaha al-batariya. Sai ya kira su da suna ‘yan batariya. Wa haula al-batariya wa salmaniya. Wa'annan ‘yan batariya da wa'annan ‘yan salmaniya din. Kullum yukassiruna al-jarudiyya. su dukansu gaba ɗaya suna kafirta yan jarudiya minan zaidiya al-ikrar al-jarudiyya ala takfiri abi bakr wa umar saboda yan jarudiya su sun yi ikrari sun tabbatar da kafirci na abubakar da umar cewa abubakar da umar kafirai haka wa'annan sun tasirantu da yan shi'a rawasi kenan irin shi'a na iran wal jarudiyya yukaffiruna salmaniya su kuma yan jarudiya suna kafirta 'yan salmaniya da tarki ha takfir abubakar wa umar saboda wai 'yan salmaniya sun bar kafirta abubakar da umar su wa'yanta suka ce duk wanda ya kafirta abubakar da umar ya yi rida sai su wa'yanta suka ce a'a duk wanda ya yi kafirta abubakar da umar shi ne kafiri ina fatan gani wa'yannan su kafirta su ma wancan su kafirta wannan shi ne sakamakon bid'a amma su ahalus sunna babu wani abu tsakanin su face kyakkyawan alaka da juna saboda aqidan su daya manhajin su daya ba za ka taba jin ahlus sunna suna mayar da mummunan martani ga juna ba saboda to akan me za ka mayar da martani bayan aqidan ku ɗaya, manhajin ku daya an gane wannan ko na'am qala abu firdaus rahimahullah abu firdaus ya ce rahimahullah aqulu wa billahi tawfiq yace ina cewa duk da yake da Allah nake neman wafaka annal ladhi tad'u ila tumanina cewa lallai abin da yake kira zuwa ga natsuwa abin da zai kawo natsuwa wa anna hadhihi al-firaq az-zaydiyya lam tu'addu laha makanatun zahira inda zaydiyya lallai wannan kungiya ta zaydiyya yanzu wato ba su da wani matsayi an gane ko ba a sanya su a wani matsayi wanda yake bayyanan ne ba a wajen zaidiya inda ba a lissafa su da wani matsayi bayyanan ne a wajen zaidiya na wannan zamanin fa innahum kama yuqal su lalle kamar yadda ake cewa ne daraju kama darajal qurun cewa sun riga sun shude kamar yadda sauran karnoni suka shude yanzu babu waɗannan yan yan zaidiya din wa qaluhum ma qalu wa qaluhum ma qalu abin da ya halakar da su shi ya halakar da su fa zaidiyatul mu'asira zaidiya na zamanin nan tasiru ala nahaj al-imam zaid min haythu al-i'tidal suna tafiya ne akan manhajin zaid bin ali ta bangaren daidaituwa su suna da matsakaicin ra'ayi an gane wannan ko wayannan su ne ake cewa suna kusa da ahlus sunna ba wayancan ba an gane wannan ko hmm. su zaidiya na zamanin kenan an gane to amma ce wanda aka yi zaidiya na zamani to yanzu in ka je kasar yaman akwai wasu 'yan zaidiya wanda ana kiransu hutiyun 'yan huti to zuwa yana 'yan huti asalinsu 'yan zaidiya ne amma a hankali a hankali suna tarkidewa suna tarkidewa suna komawa 'yan rawafi yanzu duk abin da shi'a na iran suke yi na kafirka abubakar da umar da zagin matan manzo sallallahu alaihi wasallam da yi musu kazafi da zina da abin da ya kama da wannan duk da irin wayannan akidun kusan sun riga sun rike sun koma kawai yan rawafid an gane kuma ba komai kawo wannan ba saboda tasiri na abokin zama su din nan suna so su kafa gwamnati a yaman suna so su kifar da gwamnati su hau kuma suna neman taimako na makamai ba samu taimakon makamai da kuma taimako na tireni ta sojojinsu ba sai a iran to ita kuma iran kaga tana mu'amala da kai tana mu'amala da kai ne domin ta samu fa'ida da kai an gane ko ta samu fa'idan yada aqidanta a cikin ka. to saboda haka wato kasar iran ta samu nasara na canza aqida yan huti sun tashi daga yan zaidiya sun koma rawafi an gane wannan ko kuma kasar iran tana so ta yi amfani da yan huti ne domin ta yaƙi ainihin saudiya idan tana so ta yaƙi saudiya cikin sauƙi za ta iya zuwa ta girke makamanta a yaman daga yaman za ta ringa cilla roket dinta zuwa ga saudiya to wannan shi ne abinda ƙasar iran ta yi nufi amma allah subhanahu ala bai taimake su akan haka ba saudiya ta farga da wuri kuma ta ɗauki mataki yanzu ana nan ana ta komawa kuma an wato an kifar da su daga gwamnati ana so ma a kore su misali to kaga duk wannan gaba daya ya kamata ƴan uwa su fahimta kada mutum ya rulu kaje wani ya ce shi dan zaidiya ne in dai mutum ya ce shi dan zaidiya ne kuma yana da alaka da yan hutu to ƙarya yake kawai shi rafidi ne khabib an gane amma asalin wa'annan yan zaidiya din akwai su a yaman din amma ba yan hutu bane su mafi yawan masallatan da ake sallah a yaman ba masallatan Suna sunna bane yadda idan mutum ya zo Najeriya mafi yawancin masallatan da ka yi sallah masallatan ahlus sunna ne haka ne ko to su ma Yaman duk masallatan gwamnati na Yaman in ka je kai sallah in ka bi sallah a masallacin ka bi jarbi to ka bi dan shi'a ne amma dan shi'a zai jiya an gane wannan ko na'am daulatu zaidiya daula ta zaidiya a ina daular zaidiya take walamma kutila zaidu wa sulim a lokacin da aka kashe zaidu kuma aka gicciye shi qama bil imamati ba'dahu ibnu yahya sai dan shi yahya sai dan shi yahya ya tsayu da ainihin imamanci bayansa wallazi tamakkana min al-harbi ila khurasan wanda wanda ya samu dama ya gudu zuwa can ƙasar Khurasan. Wa kharaja bi nahiyatil Jawzajan. Wato sai ya fita can nahiya na Jawzajan. Walakin al-Umayyina taradatu. Sai dai su ‘yan Umayya sun sun raka shi a guje wato sun bi shi, wato suna ta neman shi don su kashe shi. Wa arsalat lahu Sal Sai suka aika mai da wani mutum mai suna Sal bin Ahwas. Fi ala a cikin mutane dubu uku suka aika mai da barada dubu uku domin su je su kamo shi a faqatalu yahya ibn zaid fil ma'arika sai wa'annan wato runduna dubu uku din suka kashe yahya ibn zaid a fagen fama bisahamin asabahu fi sulge da wani kibiya wanda ya same shi a wajen kuncin shi wa hazza ra'sa eh da kibiyar da ya same shi a wajen kayakaye sannan kuma sai kuma aka tumbuke mishi kansu wato ma'ana aka fulle mishi kai wa umila ila al-walid ibn abd al-malik sai aka dauki wannan kai zuwa ga ainihin sarkin mu'mine na wannan lokaci mai suna al-walid bin abd al-malik wa suliba jasaduhu bil jawzajan aka jiciye jikinsa a garin jawzajan Walan يزل مصلوبا إلى أن خرج muslim مسلم to wannan bawan Allah wato bai gushe ba abun gicciyewa har lokacin da abu muslim al-khurasani wato ya fito shi ma ya yi tawaye faƙatala abu muslim bin ahawas sai shi abu muslim ya kashe ibn ahawas din wa anzala ya yahya wa salla alaiha sai ya saukar da jikin yahya shi yahya da an gicciye shi ko to sai ya zo ya cire shi daga jikin katako ya saukar da jikinsa wa salla alaiha sai ya yi ga ga ainihin gawa ta ainihin yahaya din fi jama'a ya yi na jam'i wa dafanaha kuma ya binne wannan gawa ɗin mu duba cikin maqalatul islamiyyi na abul hasan al-ash'ari mujalladi na ɗaya shafi na 130 zuwa 144 ومع ذلك فقد تمكن الزيدية من تكوين دولة له أما ضد هكذا an gane wani ko wato hakika 'yan zaidiya sun samu dama na ainihin kafa daula nasu sun kafa daula nasu na musamman fi arzib dailam a can kasar dailam fi janubi tabaristan can kudancin tabaristan kaga tabaristan duk wato garuruwa ne ta bangaren rushiya rushiya haka wa zalika li sana 50 wa 200 hijriya wannan ya faru ne wato wannan kafa daula din ya faru ne hijiran annabi na 250 assasaha ahadu zaidiya. wani ɗaya daga cikin yan zaidiya shi ya assasa wannan daula din واسمه الحسن بن زيد سنن wannan bawan Allah Al-Hasan bin Zaid kuma qamu dawlatan thaniya fil Yaman sannan suka tsayar da daula ta biyu a Yaman su yan Zaidiya ba da zali bayan wannan bi fatara min zaman da wani dan tazara na zamani aqama alhadi ila alhaq yahya ibn al-husayn wani bawan Allah mai suna alhadi ila alhaq yahya ibn al shi ya kafa wannan daula din istamarrat hadhihi ad-dawla mudda tawila fil yaman wato wannan daula ta ci gaba lokaci mai tsawo a yaman ila sana 83 wa 300 wa al hijriya shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da uku hijiriya sun daɗe sosai wanda har yanzu in ka je ƙasar yaman za ga ɓurɓushin wannan aƙida an gane ko akwai 'yan zaidiya sosai a yaman sannan masallatan kamar da na faɗa har yau limamansu har yau ka je yaman limaman 'yan zaidiya ne su don ka san cewa lallai wannan daula ta daɗe sosai aitu azahahumul askariyun ta inda sojoji suka kusa da su sojoji sun musu juyin mulki wa qamu al-jamhuriyya sai suka kafa ainihin daula ta jamhuriyya wa fil maghrib shayyadu dawlatan azima sannan kuma a can maghrib sun ɗaukaka wata daula mai girma Haka ma fiha eh, idarasa wato yan idarasa ko yan adarisa su ne suka yi hukunci a wannan garin biki Idris bin al mahad eh wato da shugabancin wani mutum mai suna Idris al mahad aitu tammat lahu al-bay'atu fiha ta inda mubaya'a ta cika a gare shi wato a cikin ta hmm. sana isna wa saba'ina wa mi'a hijriya shekara ta dubu ɗaya da bakwai da ishirin hijiriya ah, wa qala'ahu ta'atu ibn al-abbas sai ainihin wato ibn uh, wato ibn abbas sai ibn abbas wani mutum mai suna ibn abbas sai ya tumbuke shi wa tammala al sai al'amari ya cika ga shi wannan ibn abbas din walam tastaqirra dawlatul uh, adarisa wato daular yan adarisa bai cika ba بسبب منازعة الخوارج لهم برئاسة عبد الرزاق الخارج saboda su 'yan khawarij sun yi ta jayayyen shugabanci a gare su suna ta kokarin su kwace musu shugabanci har ya zama to daga baya suka samu nasara da shugabancin Abdulrazak al kharij a sufri a sufri ila an intaha ta'am 23 wa 300 hijriya har ya zama to ya kare hijira annabi yana mai dubu uku da da ɗari biyu da talatin ko? a ɗari uku da ashirin da uku har ya kare a shekara na ɗari uku da ashirin da uku wafi tabarostan istamarra hukumun min sana a famsina wa miyatai ne hijiriya a cikin tabarostan kuma hukuncinsu ya ci gaba daular ta ci gaba wato shekara na ɗari biyu da hamsin hijiriya hatta sana a sittina wa salatu miya hijiriya har ya kai shekara na ɗari uku da sittin na hijira kaga wayannan bayan Allah su ma sun ɗan daɗe kaɗan daga bayan suka suka rushe eh to masha Allah wa alaikum salam na to an ce za a nemi taimako kamar yadda aka saba neman taimako yan uwa za su zagaya don neman taimako saka taimaka fi sabilillah kasan shi shugaba abinda baya so ta waye. in ya zamanto za ka tsaya ne ka karantar da addini to za ka samu sauki amma in suka fahimci kana neman gwamnatin su ne to za su yaƙe ka kaga su 'yan zaidiya sun gina gidansu su ne akan su kifar da gwamnati su hau shi yasa kullum shugabannin zaidiya ta ake ake kashe su domin in ka gyale su ma su ba su gyale ka ba kafin shi na yi su kokarinsu yaya za su yi su kifar da kai su su su hau su zama su ne gwamnati yawa mun gama da shi ba to wannan shi ne kuma a kowane zamani haka ne kuma a najeriya ma kun ga abin da ya faru ko da aka fahimci shugaban yan shi'a shi yana son shugabanci ne kuma yana da ajenda na a kifar da gwamnatin najeriya shi ya hau sai hukuma ta kama shi a matsayin ɗan siyasa ba a matsayin malamin addini ba amma sauran 'yan shi'a kuma wanda ba su da wannan ra'ayi sai hukuma ta kyale su ita hukumar najeriya ta ce ba tana faɗa da shi'a ba ne kowa na iya yin na iya bautan da ya gara ma in ya gara ma ce zai bauta wa dutse ya yi amma mai take yin tsoro duk mutumin da yake neman kujerarsa an gane wannan ita najeriya kaga ta kama ta tana neman kujerar ta ko abin da ya kama da wani amma da ita lokacin yanzu kai zaka bauta wa rana ko wata ko zaka bauta wa maciji ba abin da ya shafe su an gane wannan ko wai ya zuwa wa alaikum salam wanda ke bai Eh, wanda ya kafirta sai daga cikin sahabbai an gane wani gowa kuma alamar kace inda dai sahabi ne wanda ya tabbata daga wani auya a cikin yayar da to kafirta sahabi kafin kafirci an gane akwai wanda suka ce mu ce kafirta sahabi kamar muawiya da sauran za a ce mai fasiki ne ba za a kafirta shi ba almuhim dai kafirta muawiya zunubi ne mai girman gaske kuma laifi ne na'am wa alaikum salam daraja eh eh so sun ce ai imamu ali ya fi annabawa daraja ba ma shi ba sun ce al'a'imma afdalu min al'anbiya sun ce imamansu imamul kulaini ya bude ya bude ainihin babi a cikin alkafi usulul kafi babun al'a'imma afdalu min al'anbiya imamanmu sun fi daraja sun fi annabawa daraja kasa kuma aqidan ahlus sunna wal jamaa duk wanda ya ce akwai wani mutum wanda ba annabi bane amma ya fi annabawa daraja yayi rida wannan kaulan wahidan babu jayayya akai kace akwai wani mutum waliyi ne shi ko imami ne shi darajar shi ya kai darajar annabawa to wannan yayi rida mai san karin bayani ya duba cikin al-aqida at da kuma sharhinsa na ibn abd al-hanafi na'am wa iyaz billah wa iyaz wannan wannan kan ta'adda ne shi yan uwa sun ji bayan da ake yi dangane da abin da ya shafi kashe husaini shine ya ce wato akwai karatun da muka taba yi dangane da wani abubuwan muhazara wanda aka taba yi musamman kan wani al'amari ne mai son ya samu wannan muhazara dangane da kashe husaini to ya same shi an gane zai nuna zai zai ma bayani yadda za ka yi ka samu wannan ainihin muhazara da kowane kafin din insha Allah a eh, kusan yanzu za mu ɗauka shi kowa ya gane karatun da aka yi ba matsala yawwa subhanaka allahumma wa a shaɗu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik